Yo, da gobe. kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mata alfa rediyo Radio sannan za iya ji ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna. sauraro a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mako. inda a yau ma za mu yi magana ne akan yadda matsananciyar damuwa ke kawo rauni a zamantakewar aure. Shin ko ta yaya matsananciyar damuwa ke taka rawa a auratayya? Sai ki ga yana haifar da wasu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shu. wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai sa abin da yake wato hakan shi ya kawo daga jikin shi yana cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da karin bayani. To a yau wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin su akan wannan batu. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. bata lokaci ba za mu je ga zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Binta Ibrahim da bakin da za ta gabatar mana. Binta gare ki. Masararo barkamu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe inda muke tattauna da ku a cikin al'amuran da suke shafi rayuwar yau da kullun na matasa da sauran jama'a gaba ɗaya. A yau za mu magana ne akan wani maudu'i wanda yake da matukar muhimmanci musamman auratayya ko a zaman auratayya. Wannan kuwa magana da za mu yi shine akan damuwa a zamantakewar aure mai sauraro idan kuna tare da mu ko kuna tare da kababar yada labarai tun daga shekarun baya zuwa yanzu muna ta fama da matsaloli da ake samu tsakanin ma'aurata musamman arewaci duk da yake ba inda ba a samun irin wa'in matsalolin inda yake kaiwa ga mace wanda aka sani da kawaici tsoro da alkunya da kuma kara take ɗaukan waɗansu matakai waɗanda ake ganin cewa anya lafiya kuwa shin za mu yi alakanta waɗannan abubuwan da ke faruwa da kuma da damuwar da yake faruwa cikin auratayya a wannan zaune namu a yau muna tare da malama hawa'u shehu ibrahim da malam dr ismail da kuma malam isa dukkaninsu malamai ne a kwalejin fasaha da ke nan kaduna wa'inda muka tattaro su daga fannoni daban-daban domin su tattauna da mu malamai salamu alaikum malamai da farko dai kuma ku fahimta ne a game da maganar damuwa a zamantakewar aure ne damuwan shi wannan damuwa da ake cewa a zamantakewar aure akwai shi malama hawa ke ce mace mu aka ce damuwa ta shiga cikin mu kuma mu muke yin korafi wani ne shi wannan damuwa da ake samu a zamantakewar aure ne assalamu alaikum shi damuwa a zamantakewar aure shi shine ga ɗaya daga cikin ma'auratan ko macen ko namijin mutum ya shiga cikin halin da shi ke cewa halin damuwa tsananin damuwa ko halin rashin jin daɗi halin bakin ciki a dalilin faruwan wani abu da ko ɗaya daga cikinsu ya yi ko kuma akwai abin da ɗaya daga cikinsu ya kamata ya dinga yi da baya yi sai ga mutum ya shiga cikin damuwa da bakin ciki mutum ya kasa zaune ya takura ke ya takura mutum yake hmm. a dalilin abubuwan da ɗaya daga cikin su yake yi ko shi mijin akwai abin da ya kamata ya dinga yi da bai yi ko kuma akwai abin da bai kamata ya ba yake yi ko ita ma mata haka ɗaya daga cikin su dai ya dinga yi musguna ma ɗaya wato ke da damuwa da mantakewar auren kaman ke da ɗaya daga ciki ne ke takura wa ɗayan kenan ko dukansu su ma dan wasu a ce su za su shiga cikin halin damuwa sai dai na ɗaya ɗaya Mala Ismail, kai naka damuwar da kake gani a zamantakewar aure ne shi? Yaya ake gane cewa yi eh, lalle wannan damuwa ce? Subhanaka la ilma illa ma hannun ka ta ummaki. Wato damuwa wani yanayi ne da ɗan adam yake shiga na rashin farin ciki. Ya zama maganan nan ko kuma al'amarin nan tana iya kasancewa ba sai iya gaya ma kowa ba. da umma ta ce ba za ta iya gaya shi saboda tana ganin yana sama da ita shi saboda wani tarbiyya da aka mata a gida shi saboda kuma wani kila umarni na addini ko na al'ada duka bangarorin guda biyu zai iya kasancewa sun kasa magana ko kuma abin bai kai matakin da zai kai an yi magana ba daga farko farko ke so a rasa yadda za a yi sai ka ga yana haifar da wadansu irin ɗabi'u ko dai ga ana ba a magana ko kuma ga ko mijin ko matan sun je sun zauna mutum ya yi shiru wani lokacin za a dinga magana mutum ma bai sa abin da yake wani hakan shi ya kawo daga jikin shi na cikin tunani eh, saboda yana cikin tunani kila kuma abin nan saboda al'ada ko addini ko kuma hali bai so ya tattauna da wani ko kuma al'adar kasancewa wato amana ta yi wahala yi je ga makawar eh, in mace ce ta ga ta zai iya zama matsala ko kuma a fasara shi ya wuce yadda su suke kallon abu ko kuma ne ya ga ma abokin shi ya zama an fasara shi fiye da yadda abin yake kila misali mutum ne yana ganin mata shi tana yawan fita to ba maki inda zai gama abokin shi wani sai ya dauka kila ko tana zuwa tana wani abu kuma shi ma mijin ba haka yake nufi ba mm. ko kuma duka haka ne to wannan yanayin da za a kasa faɗi din sai ya zama zaman ya yi wani iri ya zama ana cutar da ɗaya ko dai suna cutar da junansu ya zama suna cikin wani irin halin na rashin farin ciki shine damuwa kenan wanda yana yakan iya haifar da abubuwa daban-daban wanda za su iya cutar da mijin za su iya cutar da mata wani lokacin kuma rashin magana ma zai sa ko dai ya zama an samu ciwon hawan jini ko ciwon zuciya duka bangaren ko kuma wanda ya cutar da wani ya zama ya shi ya samu ya samu shiga cikin na irin ciwon zuciya ko hawan jini ko kuma dukansu saboda zai kasance abin duka yana damun su amma su rasa yadda za su kila halayensu ne wannan kila yana da bali na daurewa ko kuma rashin hakuri ko kuma dukkan sun ba su da hakuri idan ku ya zo za a ya matsayi a rasa yadda za a yi ba ku za su zo na su fahimci yau ba za su shi ka shawo na ba mm. eh. yana iya kasancewa kila idan ma'aurata lokacin da aka aure ba a tsaya saboda ya kamata ya kasance kowa ya fassara kanshi ka gane kai wani irin mutum ne wani irin al'ada ne kai wani irin ɗabi'u ne gare ka me kake so don haka in zaka aure mata sai kai kokari ka samu wanda zaka iya fahimta daidai gwargwado ka fahimci shin yaya ɗabi'un da suke za ku iya zama daidai ku tafi da juna da ya kamata ko ba za ku iya ba to don haka damuwa abu ne mai cutarwa kwarai da gaske wanda idan ba a tsaya an yi maganin shi ba tsakanin su ma'auratan ba zai iya haifar da munanan abubuwa ko dai ya haifar da abin da zai kai shiga wuta da su mazan? abin da na fahimta da damuwa shi ne wani yanayi da hali da dan adam kan shiga a dalilin gazawar samun wata bukata ta shi ta rayuwa shi dan adam sun fil azal tun halittar farko har ya koma ga Allah abu biyu yake yi yana guje ma wahala yana neman jin daɗi duk abin da ya yi cikin biyu ne zaka tarar da shi babu na hukunsu inda abin da zai kai ga dan adam da samun ga shiga wahala zai sa shi cikin damuwa sannan duk abin da zai kai dan adam ga hana shi jin daɗi zai sa shi cikin damuwa Su dama shi damuwa yakan biyo ba dalilin gazawar samun waɗannan bukatu guda biyu ko ka gaza guje ma wahala ko ka gaza samun jin daɗi mu dawo ga ma'aurata a wannan zamani zamantakewar aure tana da alaka da abubuwa da yawa tsakanin ma'aurata ba lallai daga cikin gida matsalar ta kan ba. domin yau in kai ne abincin ka na waje idan mace ke matar aure ce alaka ki ba ta kare kan ki ba kina da alakoki da yawa kina da bukatu da yawa to gazawar ɗaya daga cikin samun waɗannan bukatun na iya kawo miki maka ko ya kawo miki ko ya kawo maka damuwa alal misali namiji ka rasa aikin yi ba matar ce ta hana ka damuwa ba amma zai iya shafan da mace ki je ki samu matsala da kawayen ki ko ku a'a maybe wata hidima ce ta gidan ku ko ku a'a matsala maybe ke da ɗan uwan miji wanda zai sa wata bukata ta ki ma'ana ba lallai ta a kawo kuɗi a baki ba dan adam ko da girmama shi ne yana bukatar wannan yana sa shi ji daɗi rashin girmamawan kanshi kaga an yanke maka wani abu na jin daɗi wanda tun fil azal hakan na iya tura ka cikin damuwa to ba lallai ne sai a cikin gidan ya hakan ya kan faru ba wasu abubuwan suka haɗa da wajen da mu'amalar mu tana da yawa kana yau kana matsayin namiji kana mai gida kana da matarka kai uba ne ga 'ya'yanka kai ma'aikaci ne karkashin wani kai ma'aikaci ne gaba da wani kai ba kai mai sana'a ne kai kwastoman wani ne kai kaza kana gurare da yawa so halin ka zai bambanta a inda ka je kana iya tashi a yau yanzu alal misali ka tashi za ka tafi wani guri a hanya ka sa farin kaya ka shiga bus sai a ce ka goge ka goge injin oil duk inda za ka je ranka in ka kalli abin da ranka zai baci kuma in ba a yi sa'a ba zai shafi mu'amalarka da wasu mutane kila kana iya fasa zuwa wani gurin da yin wannan da tun da ya shafi ka sa ka cikin damuwa har ya ka tattun zuwan ka wani gudu. Ko kuma ka je ka ta kauce kauce kana boye wurin da. Ko kuma kin ga ka shiga damuwa. To shi kuma damuwa komai kankantar shi bai da daɗi. To malam bari mu duba wani shafi mana. Shi me yasa shi damuwan nan ya fi taruwa a bangaren mata? Mana da wuya ka ga namiji shi damuwarsa ta bayyana har ya kai ga saboda shi kila yana da mafita ban sani kila saboda al'ada da addini ya bashi kila mafita cewa zai iya ƙara aure zai iya sakin matar zai iya yin wa'ansu abubuwa ita matar tana cikin me yasa ita matar damuwar ya fi nunawa a jikinsu har ya kai ga wani lokaci sukan ɗauki wa'ansu matakai ko su yi wa'ansu abubuwa wa'inda ba su dace ba alal misali tun shekarun baya kuna ta jin laifukan da ake cewa mata suna aikata wanda mun sani al'ada na halitta na mace da tana da rauni tana da tausayi tana da tsoro da kawai shi amma za ga har ya kai ga mace ta aikata wani abu ba tare da kuma kila mutane sun yi la'akari da cewa kila damuwar ce ta kai ta ga aikata irin wannan abun ba abun can yana ana yin shi a wasa mutum ɗaya ya zama labari ya zama kusan kowane gari wani ma ma ba a bayyanawa a kafafen yada labarai ne irin yadda mata suke ta yin waɗannan aika-aika ko kwanan nan mace a jihar kano wacce ake zargin cewa ta aikata ta kashe 'ya'yan cikin na kanta wanda abu ne wanda ya zama abun alhini kuma abun tashin hankali da mamaki a ce uwa da ta haifi 'ya'yanta kuma kananan 'ya'ya mata iya aikata haka a ce kuma komai lafiya lau shin malama hawa me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Inda a yau muke tattaunawa akan yadda matsanancin damuwa ke illa ga zamantakewan aure. Amma kafin mu koma zauren tattaunawar mu a shakata da wannan waƙar. kan tattaunawar mu inda binta ta yi tambaya kamar haka. Malama Hauwa, me yasa ake samun matan suna aikata irin wani abin yanzu fiye da da an ce kishi ne shin da ba a kishi ne ko ba a mata da yawa ne? Gaskiya abubuwa yanzu rayuwa fa ta canza bismillahi. Kin ga mata dai a yanda aka san a al'adarmu da kuma da addini a zaman aure mata in ba ma yanzu ba mace a gida ta namiji shi ne mai zuwa ya nemo ya kawo to yanzu an muku laifi kenan da ake cewa ku fita a ba haka ne, a ba ku yanzu kamar kusan ma mu fita mu nema amma dai a addini Allah ya riga ya dora ma namiji nauyin shi zai nemo ya kawo ya ba iyali shi mm. Shi shine sitira ne abinci shi ne kudin makaranta 'ya'yan shi amma in sai ki ga maza da yawa ba haka bane mace da namiji wani lokaci mace ita za ta dauki a yadda yake faruwa al'ummar mu yanzu eh. mace za ta dauki nauyin da ba nata ba kamar wa'ansu ne nauyi wasu mata za ki ga suke namiji gaba daya sai kai kula da iyalin shi sutura mata ke 'ya'yan su wasu har biyan kudin makaranta akwai inda na ji wata mata tana cewa 'ya'yanta bakwai mijinta bai sa kuɗi makaranta ba a wannan zamani sai da idan ya samu kuɗi ma sai je ƙara aure kin gani wata kuma za ta zauna ta sa ido haka ta ga 'ya'yanta zaune ba sa makaranta ba boko ba islamiyya mm, za ta tashi yau za ta tashi ta nema to wata wanda ba ta da halin da za ta nema kika za ta shiga damuwa dole ta shiga cikin damuwa kuma mata a yanda muke a yanda dai Allah ya yi mu maza sun fi mu karfin zuciya ne zo zai dakewa in abu ya same su na damuwa za ki ga namiji na damuwan da zai dauka mace ba za ki ga zai zai je fira a wani zai je fira zai je amma mace tana zo ba za ta iya magana ba wata mai zurfin ciki ne ba za ta iya magana da ko ƴan uwanta ba ko kuma abokiyarta ba mace za ta dinga tara abu a rai tara abu a rai sai kila abun ma ya riga ya kai ya fi karfinta sai kiga tana wasu halayya sai a rika cewa wannan matan ya ce ko kuma a mijinta ya yi aure kika tana wasu halayya nan damuwa ne ta da ba auren ne shi ya kawo mata wannan damu dama akwai abubuwa da da zaman auren su ya kawo musu dalilin abubuwan da nake yake a zuciyar ta rasa yadda za ta yi sai kuma miji ila zo ya kara aure a lokacin ta zama wasu halayya sai a ce aiki shi saboda mijinta ya aure ne shi sa cikin abubuwan take ba ta son ya ƙaro wata mata to yanzu da ya aure tana so ta ga yadda za ta yi ta tada mishi da an ka a samu zaman lafiya yanzu ko ita wannan matar da kai magana na Kano da ke cewa mijinta eh, ta kashe ƴaƴanta mutane da yawa suna cewa labari ne da ya bi ko ina kana jin shi a labarai a wasu suna cewa zafin kishi ne yasa ta kashe ƴaƴanta amma kuma ai in aka duba ba wanda yake da tarihin zaman auren su idan aka bi labarin zaman auren su kuma auren yake ba abubuwa sun kashe kara shida da auren su a ah, ina da amarya da wani eh, eh mm. ba yanzu ne. Mm. kuma suna zaune lafiya mm. a sanyi na in to akwai abubuwan da zai taru kuma koma aure ne ai a lokacin an ce tana ta faɗa cewa gashi gashi dan ta akwai abubuwan da ke damunta ba ta iya bacci tana gane gane amma ta faɗa kisa al'umma mun da al'adar mu sai a dinga za ko a rudufe ni a ji an ce mata ke addu'a an ce mata zai magana da mijinta ta gaya shi kuma bai wani ɗauki kwakwaran abin nan ba daga ganin kisa matan da dama asali ta shiga cikin wani halin damuwa da hutu da yakan ce ma depression nan kuma ba a yi abin da ya kamata ba a ɗauki matakai da ya kamata a lokacin da ya kamata a ɗauka ba har ta zo ta yi wannan mugun ƴaƴan dan ni a tunanin ba uwa da za ta haifi ɗanta ta zo ta kashe ka haifi ɗanka da kanka ka kashe shi gaskiya zai wuya. Mala a cikin bayanin sun kai magana akan cewa akwai um, zurfin ciki akwai su wato tarbiyya na addini da kuma al'ada wanda yake sa da kuma tsoro kila namijin yadda ya buga sun sa mata tsoron shi ba ta iya fitowa yan tana da matsala ta ce wani kayan man kaza kuma ina da matsala kaza mu tattauna shi kana ganin su ma wa'annan suna daga cikin abubuwan da ya sa matan tun da su ne a ƙasa din su ya zama su ne ɗin damuwar ta fi shafa saboda ba sa iya fitowa fili su faɗi ga damuwa gaskiya zaki ga su bangaren mata in kika lura ko aure za a yi zai ga ana bada shawara cewa kada a samu third party wato kada a samu mutum na uku duk matsalar da kuke da shi ku sasanta tsakanin ku to wannan wani akwai matsalar da za ta zo da ta wuce tsakanin ku amma saboda wannan maganar sirri din da maganar tarbiyya na gida a ce kitsa kulufa ne ko mene kitsa a ne to irin wannan abubuwa din to akwai abin duk hankalin mutum duk ilimin shana addini duk abin akwai lokacin da kake bukatar wani maka nasiha saboda akwai abin da za ka kalle shi daidai iya matsayin ka ne tunda kuma kwakwalwanku da tunaninku da eh, shekarunku da sauran mutane ba ɗaya ne. zai iya kasancewa wani zai iya baka shawara akwai abin da kake ganin kamar kana daidai in mana addini ne sai ka baka fahimce shi da kyau bane ba to sai ga wani ya zo ya maka nasiha ko dai ciki daga cikin wasu ko wani dai haka zai maka nasiha da zaka iya gyara ko kuma ita ma mutum haka hmm. to wannan ɗabi'a din da ake cewa din kada a samu third party wato ya zama komai ku kitsa ku rufa ne ake cewa ko to yana gani yana daga cikin abubuwan da suke kawo wannan sannan kuma to a nan gaba yana ke nufi eh akwai abin da din in yayi nisa din yana da kyau din in akwai aminci a samu wani amintaccewa dole dai ba za a iya ko da nan gaba an bata ba za a je ana ce kaza ko da misali ne ko pastor din ka ko yawa eh ko liman din ko pastor din ko kuma dai haka dai wani wanda yake da sirri wanda kuma yake da experience hmm. na na yake da sabo kuma ake girma ma shi mijin na ma shi ta na girmama kuma yana da sanin ya saba ki da sasanta irin waɗannan abubuwan da zarar an gaya mishi matsala zai iya kallon daga inda matsala ta fito saboda akwai lokacin da ai tsakanin mata da miji ba dole ne su faɗa waɗansu abubuwan ba amma shi zai gane ga abin da yake faruwa kila saboda shekarun shi ko saboda irin zurfin ilimin shi na addini ko kuma saboda yau da kullum experience kenan ya gane zai iya gane cewa ga illa matsalar ta taso da haka zai iya kawo mafita sannan kuma mata fa da yawansu wallahi ne dai a fahimta ta mutanen kirki ne kuma suna da hakuri sukan daure saboda wallahi mata sun fi maza kirki a fahimta ta bayyana sa ba dai amma dai tun da ai daga cikin kalura ma shi ma na daga cikin hanyoyi na bincike mm. abinda nake fahimta ta yawa mata sun fi a tunani na ina ganin haka saboda su hakuri mutane ne masu rauni to amma akan samu daidai ko daga cikin da zaki ga suke da irin wannan zafin zuciyar da yake faru amma kuma ko sai zafin zuciyar za ga daga baya za su zo kuma su dinga roƙo suna neman gafara to waɗansu irin mutane da suke da irin wannan to um, kuma ban da wannan kamar yadda aka magana namiji zai fita waje zai tattauna da mutane ko da ma bai fafi matsalar shi ba zai ji ana magana akan matsalolin waɗansu ko kuma ya ji wannan matan shi suna bashi matsala fiye da nashi sai ga ashe shi nashi ma ba wannan ne ba da haka bisa ga haka zai yi hakuri in zai gane ashe matan nan ma suna hakuri saboda kila zai ji wani ana magana cewa matan shi ga yan take mishi tana musguna mishi ko wasu daga cikin irin yan uwan eh, yan uwanta to amma sai daga cikin a gida ashe shi wannan matsalar da ke ma ku gani ba matsala matsala ne da haka lokacin zai dawo gida sai hankalin shi ya kwanta kuma kamar mu addinin musulunci an nuna ma idan irin irin abubuwa suka zafi ai mutum ya fita ne fitar na lokacin mutum hankalin shi ya kwanta to amma ita mace tana cikin gida matsalan kuma a yi hakuri a gyanta bangaren mata ita kuma in ba ta yi sa'a ba in ta haɗu da mata a yau a lokacin shi in ta haɗu da mata mata da yawa a yi hakuri za ki dana ce ina namiji karki bashi namiji ai shi yake namiji ba ɗan goyo ne kowa ce musamman mu hausa muna da matsala kullum kuduman da ake musu namiji ba ɗan goyo ko kowa ce namiji ba ne zai musu maraya namiji kanin ajali wato fa daga mutuwa sai mijinki mm. saboda tsabar to ba alheri a cikin salama babu alheri saboda daga mutuwa ai ba da san mutuwa za a ce namiji kan ajali wato mutuwa ce kawai ta kuma jikin lalacewa to kin ga wannan ba ɗabi'a ne ake koya ma mata da zai taimake su ba da kuma ce eh, kowa ya ce namiji uba ne zai mutu malaya kowa yake eh namiji ba dan goyo ba to duk waɗannan ɗabi'u ne na al'adar mu na Hausawa da ya dace ba yanzu yadda mata suke kokari su kashe kansu akan maganar kyautatawa maza a kwalliya mace ce duk da irin nauyin da ke kanta hmm. yi magungunan matan nan mata ne suke yi don wai su inganta rayuwar auren su tsafta tana nan tana yi eh, ainihin shafa da za a kyautata wa namiji tana dubawa amma still bata tsira wannan namiji har yanzu yana ganin ta kai yadda yake tana wajen yake gani tana wannan kokarin wannan sauran wani abu ne da ba a yi ganin magana na waje wannan kila yana kallo ne yana so ya kara aure ko saboda yana da bukata ko kuma yana so da akwai bukata akwai so so mu aje wannan wato wannan ɗabi'un da ake da ake magana cewa namiji ba dan gobe wannan yana matukar taimakawa in kika lura da su ya ai abin da ake cewa namiji ma baba ko da dai mu addinin musulunci muna ganin ba daidai bane musulunci ba amma saboda tsaban biyayya ne da ganin cewa shi yana tare da ke is part of sai a ce ai babu ma kawai saboda an riga an tattala an bashi to amma sai kiga tun da awar nan matsalan kamar sun dan faruwa ko da ke ban dai bincike ba amma dai suna faruwa wuraren mu sosai sosai sai ga ana amfani da waɗannan ana ƙara fara zama to malam isa mun yi magana akan me ke haddasa shi damuwar na zamantakewar aure da kai mana bashin baki sannan kuma muka yi magana akan abubuwa da yawa da ya shafi yadda shi damuwar yake kama su mata to me ke shi wannan damuwa idan ya je idan ya taba mace me zai iya janyo wa rayuwarta da rayuwar kuma auratayyarta to shi damuwa ya kasa kowa to akwai wani bambanci guda ɗaya mm. ruwa na ɗaya misali wani na da haƙuri wani bai da shi halitta shi wani na da tuna zurfin tunani wani bai da shi wani na da tausayi wani bai da shi wani na da riko wani na da yajiya so ba a taru an zama ɗaya ba kowa da yanayin halittar da yake da ita ko ko yanayin eh, tsarin zuciya shi ita yake fuskantar matsalolin gaban shi musamman na damuwa wani za a mishi abu yanzu zai iya ce maka ya in ya tashi ba gurin kila ya bar magana ramadan to amma masana bincike sun nuna mace ta fi namiji rugu ko da bata mai ko da ta ya abin ta fi rike ko da bata rama ba ko da ta rama ba ta yana na ranta so rikon ma yana kara damuwa amma a situation da zaki samu mace mai mantuwa da sauransu wata zaki rasa akwai macen da zaki ce zaki rantse da Allah ki ce ba ta ba abin da ke damun taron ta saboda duk abin da kika mata ta tashi ta mugunta ta manta a ta gama magana hakan nan zaki samu a mazan hakan nan zaki samu wani namijin laluran shi inda inda ya tashi ya bar shi nan ya bar shi so sai kuma koma ga tsakanin ma'aurata akwai vali akwai daraja ko kuma ce muhimmanci da kowa ya ba ma aure hmm. mace ta guda ɗaya wannan mijin nata tana kallon auren ta shi ne rayuwarta da auren nan tana kallon tare suke tafiya tana yasa. tana ɗaukar rayuwarta da auren ma tare suke Haka. so namiji kuwa yan mijin mace kuɗi ne mm. ko so da bayan haka ko a nan kika zauna za ki lissafa muhimmancin da wannan zai ɗauka ya ba wannan mm. ya ba bangaren aure wannan ba zai ɗauka. ya ba wannan yana da wannan yana da yana da yana da nauyin na daban ita ko wannan nau'in hanyar ce kwaya daya so ba yadda namiji zai iya watsi da abu akan al'amarin aure musamman muka kalli ma tsarin al'adamu da addinin a yau namiji in kana da mace hudu yau in ɗaya ta rasu gobe za ka yi maka aure ya halatta mace kuwa in ji duniya na son ki a addinin musulunci alal misali akwai wa'adin da za ki kai kafin ki iya auren wani sannan in kika dawo al'adu da sauransu da sauran addinai shi za ma ki ga ita ma hakan macen ba ta sauran aure ai sai ma an tambayi me kaso auren da ta so namiji yana da saukin samun sauyi ya fita daga damuwa fiye da mace hmm. so dole ita abin ya fice mata rai domin ne matsalar ta fi damunta kin gane karatu don haka a nan ne za mu dasa aya sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina buhari auna daga nan birnin washington dc nake sallah sallama da ku a kasance lafiya.